wannan kasar za ta koma kasar musulunci akwai sadda duniya za ta koma kafura ga baki ɗaya in ba kasar sham ba ko ina kafurci ake don haka annabi ya nuna kasar sham can ɗai ita kaɗai ce mafita ga musulmi akwai sadda duniya za ta kama ci da wuta wuta za ta kora mutane ta kwana inda suka kwana ta tashi inda suka tashi za ta kora mutane sai ƙasar sham to dajjal ɗin ma zai kora mutane har ƙasar ta sham a ƙasar ta sham za a kashe dajjal a ƙasar ta sham za a kashe ya ajuji da majuj sannan runduna ta musulmi wadda za ta yakin duniya na ƙarshe a ƙasar sham za ta fito don shi ne aka ta ƙasar amerika da cia da fbi suka ta yaudaran larabawa da turawa har suka ƙirƙiro kungiyar isis suka nuna musu kamar dai wannan kungiyar ta isis ita ce rundunan nan wadda annabi ke magana za ta fito da tuta wata tuta baka za ta fito dauke da ita da sojoji guda dubu saba'in za su je su yi yaƙi za su yi mi akwai da tarihi mai yawa za ka ji duniyar da kake rayuwa a cikinta yau da kuma duniyar da kake fuskanta in Allah ya raya ka nan gaba za ka ji irin duniyar da za a rayu a cikinta za ka ga sharin da dujjal zai zo da shi wanda wannan ma ai yana cikin littafin da nake ta fafutukar gwada ma duniya littafin da nake wallafawa wanda nake ta ƙoƙarin duniya ta gani yana ciki irin yadda za a kashe dajjal ɗin irin yadda dajjal zai banna da matakin da dajjal yake yau na batun fitowa kai duk da jassasa da aka gani mutumin nan wanda bai da gaban bai da baya ko ko ina gashi ne ai su tamima addari suka gaishi tamima addari da palestine suka hito cikin sham cikin ta sham ne ruwan gaba da ƙasar sham suke an fahimta nan suka fito nan suka gan shi wanda duk yana cikin tarihin da za mu yi cikin falalan nan ta ƙasar sham ɗin za mu gani insha Allahu ta'ala don haka al'amari ne wanda yake mai girma ba ƙaramin al'amari ba ne ƙasa ce mai girman daraja amma an warwatsi ta yanzu an mace ta ƙasashe daban-daban an ɗauki wannan ɓangare an jefa shi can an ɗauki wannan ɓangare an jefa shi can mutanen duka an warwatse sun ma koma ba su san ma junansu ba sun koma daban-daban tarihin ƙasar yana batun ya ɓata an fahimci wannan da haka insha Allahu ta'ala in mun haɗu asabar za mu sa wannan tarihin sannan mu ji abin da annabi ya aikata masallacin baitul maqdis sai kuma a daga zuwa sama mu ji labarin shi kuma abin da ya faru a sama ina roƙo Allah abin da muka faɗi daidai ya ba mu ladashi abin da muka faɗi bisa da kuskure kuma ya gafarta muna ya gadar da mu daidai ya ko ba mu ikon riko da daidai din ina roƙo Allah ya ba mu arziki mai amfani kuma ya biya mana buƙatocinmu na alkhairi ya Allah ka san matsalolinmu ka san buƙatocinmu daban-daban ya Allah ka biya mana buƙatocinmu ya Allah ka biya mana buƙatocinmu ya Allah ka tsare mu daga dukkanin shari wannan musiba ta masu kashin mutane dare da rana ya Allah kai ke da ƙarfi kai ke da iko mu ba mu da ƙarfi ba mu da iko ya Allah ka yi amfani da ƙarfinka ka yi amfani da ikonka ka yi amfani da buwayarka ya Allah ka isan muna ya Allah ka tare muna wannan faɗan ya Allah ka kawo muna zaman lafiya cikin garuruwanmu ya Allah ka ba mu damar mu rika sallah muna azabo shi ga ƙasa muna yi maka sujuda cikin aminci ya Allah waɗanda aka kora suka bar gidajensu Allah ka mayar da su gidajensu Abinda suka rasa ya Allah ka maye musu da alkhairi